This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari ta talarba a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto ta da eh, Ladan Ibrahim Aiwa muke haramar kamu muku shirin na wannan lokaci bari Ladan share mana fage da kana. To Aliyu yau sojojin Chadi sun ce sun murkushe wani kokarin kai hari da kungiyar Boko Haram ta yi a bakin iyakan Najeriya. hawa kuma wato hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 200 ne suka mutu sa'ilin da suke kokarin tsallaka tekun Mediterranean a cikin wani kwale kana zaka cewa kasashen amurka birtaniya da faransa sun bayyana rufe ofisoshin jakadancinsu na yemen sakamakon abin da suka kira taɓarɓarewar tsaro a ƙasar To a gaishe Ladam, to bayan labaran duniya baki ɗaya muna da rahotanni da dama da suka shafi yakin da Boko Haram take da kasashe da dama na Afirka. Cikinsu har da wani sabon harin da suka kai a Kamaru suka sace mutane. Kuma za mu tambayi masana shin wai harin da suka kai a Nijar yana da alaka da tausayawa shugaban Nijar din ga Faransa? wannan kora kuda ga baki ne yake dama nuhin su cewa da suna son su kawo wannan harin sannan kuma za ku ji jagabannin Nijar din ma sun canja wa ita Boko Haram din sabon suna. ‘Yan Boko Haram mu sai mu ci ma ba, bai kamata ba duk musulmi ya kiraye su ‘yan Boko Haram a'a kamata yi mu kiraye su bin ku haram. Mhm. To bayan wannan muna da shirin Bello na himma amma yanzu bari mu ba ku labaran duniya ku tare da sallama yau sojojin chadi sun ce sun murkushe wani kokarin kai harin da kungiyar boko haram ta yi a bakin iyakan najeriya majiyar ta soja ta ce kungiyar ta boko haram sun kai wa rundunar sojan chadi hari a gambaru da marancin jiya a garin da ke arewa maso gabacin najeriya da ke bakin iyaka da najeriya da kamaru sojojin na chadi suka ce dama ganin hakan sun san wuri na gaba da za su kawo wa farmaki shine su abin da ya sa su kwana cikin shiri kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa sojojin chadi takwas ne suka samu rauni sakamakon wannan budewa juna wuta da aka yi dama kasar ta chadi ta aiki da sojojinta zuwa gambaru a satin da ta shige a matsayin gudunmawar taron dangin da ake da yaƙi da ƙungiyar ta boko haram najeriya chadi kamaru nijar da benin sun cima matsaya na samar da sojoji dubu takwas da bakwai domin yaƙi da wannan ƙungiya ta boko haram tun a shekarar tara ne dai sojojin najeriya ke ta fama da kungiyar ta boko haram hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce mutane mai ne suka mutu lokacin da suke kokarin su tsallaka tekun mediterranean a cikin wani kwale-kwale wacce ke magana da yan hukumar kalota sami ta ce an samu ceto mutane tara daga cikin mutane da ke cikin kwale-kwalen inda kuma aka kai su tsibirin italiya na na lampedusa ko da yake kwale-kwalen na uku ba a gan shi ba su dai wannan jiragen ruwan sun taso ne daga kasar libya da niyyar za su je can kasar ta italiya kuma shi tsibirin lampedusa daman shine wuri mafi kusa ga masu neman su tsallakawa zuwa cikin turai ba bisa ka'ida ba kuma ko a farkon wannan satin sai da wasu mutane kama 29 suka mutu a irin wannan yunkurin na su tsallaka zuwa can cikin nahiyar turai din bayanai dai na tabbatar da cewa mutane dubu ɗari da saba'in bakin haure sukan tsallaka teku kuma suka tsallaka tekun dinnan ta mediterranean zuwa cikin kasashen turai a shekarar da muka baro ta dubu da goma sha hudu kuma kashi ɗaya daga cikinsu duk da kasar siriya suke sai dai sama da mutane dubu uku suka mutu sakamakon wannan tafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Kasashen Amurka, Birtaniya da Faransa sun bayyana rufe ofisoshin jakadancinsu na Yemen sakamakon abin da suka kira taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Ofishin harkokin wajen Amurka ya ce tun jiya da yamma ne ya ba da umarnin ma'aikatansa na ofishin jakadancin da su bar babban birnin ƙasar wato sana yayin da yau na Birtaniya ta bayyana kwashe nata ma'aikatan. Amma ita ko ƙasar Faransa ranar Juma'a ne ta ce za ta kwashe ma'aikatanta. Sai dai wannan matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka ya kawo wa yunkurin da kasar ke yi na koma demokradiyya cikas domin ku akwai yiwuwar sake barkewar zoma, wanda kuma hakan zai iya kawo wa dangantakar diplomasiya da ke tsakanin kasar da waɗannan kasashe cikas sai dai mai magana da yawo ma'aikatan harkokin wajen amurka jan saki ta ce ƙasar amurka za ta ci gaba da marawa mutanen kasar na yemen baya musamman masu ƙoƙarin ganin an samar da zaman lafiya da ci gaba mai ma'ana a cikin ƙasar wanda zai kawo ƙasar haɗin kai ta ce za su sake duba yiwuwar dawowansu a babban birnin kasar ta sana muddin dai abubuwa suka canza yanzu haka dai amurka birtaniya da faransa sun shawarci mutanen kasashensu da kar su tafi yemen yayin da waɗanda ma ke ciki su bar ƙasan yanzu haka kasar dai ta shiga cikin rudu da damuwa ne tun lokacin wato tun watan da ya shige domin ko a cikin watan jiya ne yan tawayen shi'a suka kwace gidan shugaba abdulrabbu masur hadi inda suka tursasa masa da sai da shi da majalisar nasa su yi murabus ranar juma'a ta gabata ne dai yan tawayen suka bayyana cewa sun kwace ikon kasar kuma sun rusa majalisar gudanarwa kana sun samar da wata sabuwar majalisar da za ta gudanar da harkokin kasar to har yanzu ana ci gaba da kazamin fada gabacin kasar ukraine yayin da shugabannin kasashen ukraine din da rasha da faransa da jamus suke kudurin niyyar za su yi wani taro na musamman akan shi wannan faɗan da ya dalilin mutuwar mutane akalla dubu biyar da ɗari uku tun daga watan afrilun da ta shige zuwa yanzu yanzu nan ma akalla mutane biyu ne suka mutu a can yankin gabashin donetsk salin da wani bam da aka cilla a wurin ya faɗa akan matattarar bas jami'an sojoji sun ce 'yan tawayen sun kai farmaki a kusa da shi garin da balseve kuma sojoji 19 suka mutu wasu 78 suka samu rauni iri daban-daban kafin wannan taron da za a yi yau a belarus shugaban ukraine din petro poroshenko ya ce kasar ukraine da kuma shugabannin kungiyar turai za su yi magana da murya guda ne an je taron ya kuma bayyana cewa wannan taron da ya kunshi kasashe hudu shine zaɓi na ƙarshe da ake da shi da kuma fatan ya kawo ƙarshen wannan fada tsakanin ƙasar ta ukraine da 'yan awarin rasha poroshenko ya ce muddin dai faɗan na yau ya ƙi ya ƙi cin yawa to ba zai damu ya sawa ƙasar ta wato dokar ta ɓaci ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba obama ya magana da shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho kuma ya bukace shi da guwa taron baya domin a samu zaman lafiya a ukraine shugaban ƙasar amurka ya aike da saƙon jinjinawa ga amurka nan mai aikin jin kai wato kela mula wadda 'yan ƙungiyar isis suka kashe ya ce sun kwace ta daga gare mu amma har kwanan gobe ba za mu manta da ita ba kuma abin da ta yi zai ci gaba da kara mana kwarin gwiwa a kan aikata ayyuka masu amfani a cikin sakon da shugaba obama ya aiki da shi wajen ta'aziyarta ya ce amurka za ta yi duk abin da ya dace domin ganin an hukunta waɗannan 'yan ta'addan da suka yi dalilin kama wannan baiwar allah da kuma kashe ta jami'an da iyalan mula sun tabbatar da mutuwar ta jiya kwanaki hudu bayan da 'yan kungiyar isis suka ce wani jirgin da ke kai musu hari ne ya yi dalilin mutuwar wannan baiwar allah mai aikin jin kai kuma 'ya shekaru 26 da haihuwa sai dai mai magana da yawan fadar white house john ennis ya ce mai binciken siri bai tantance yadda da kuma lokacin da aka kashe ita mula din ba. To ban kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To madalla, to kamar da muka ce muna da rahotanni da dama da ke da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram da kuma yakin da take yi da ƙasashen Afirka ta yamma masu makwabtaka musamman da Najeriya. Bari mu fara da rahotonmu na farko daga Kamaru wanda wakilinmu Mamadu Dande ya aiko mana kan wasu mutane da ita kungiyar boko haram din ta sace a can kamaru din a ranar litinin na sojojin kamaru sun yi gama da 'yan boko haram a kusa da garin kirawa wanda sakamakonsa sojojin kamaru goma suka ji rauni yayin da suka kashe 'yan ta'addan su goma sha ɗaya har ma kama mota su ɗaya a bisa labarin da na samu su 'yan ta'addan sun shigo ne saboda duba hanya akan shirin da suke yi na kawo hari tunda sauransu suna nan dankare a garin da ake kira warawi warawide a wajen garin duba hanyar ne suka fada hannun sojojin bir wato sojojin kamaru kenan ana wannan ne wata mota dauke da fasinjoji kusan su 20 da suka je cin kasuwan ƙauye kusa da koza yankin naga suka fada hannun 'yan ta'adda a ranar litinin nan inda su 'yan ta'addan suka yi awon gaba da su cikin su mutanen da suka yi garkuwa da su akwai mata shidda ciki hakan ya faru ne a kusa da garin adangadanga a cikin yankin mayo moscota kusa da ngecawa har yanzu babu labarin su sojojin kamar suna ci gaba da yaƙi da su 'yan boko haram ɗin yayin da al'ummomin ƙasar kamaru baki ɗaya suke ta shirya gangami a nan da can saboda karfafa masu sojojin gwiwa wajen kokar da suke yi tare da taimakon kasar chadi na kare kasa mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru To a gaishe ka Mamadu. To sai jamhuriyar Nijar inda na tattauna da Zakar Umaru shugaban wakilan jam'iyyar mai mulki ta PNDS tare a cikin majalisar dokoki kan dokar ta bacin da aka kafa Difa da kuma bayanin da ya bamu na cewa wannan matakan da Nijar ta take dauka musamman tana dauka su ne a can kan iyakokin da take da su da Najeriya. Wannan eh, matakan an dauke su ne yankuna wanda suka shahi iyakanmu da Najeriya. Abin da yake faruwa a kan iyakanmu da Najeriya yana faruwa iyakanmu da Mali yana faruwa iyakanmu da Libya to amma a yanzu din dokar za ta shahi iyakanmu da Najeriya kawai kenan a yanzu din dai sai mu ce yaƙi wanda muka sa gaba shine na yaƙi da Boko Haram saboda yin yaƙi da Boko Haram yaƙi ne da maƙiyan addinin musulunci saboda yau ba wani jihadi wanda musulmi zai yi wanda ya hiya yaƙi boko haram ko ita islamic ko alka'ida saboda duk waɗannan ƙungiyoyin da na zana maka aliyu ƙungiyoyi ne wanda ake amfani da su don cuta ma addinin musulunci su kan kansu ana amfani da su ne don a cuta ma addinin musulunci kenan 'yan boko haram mu sai mu ce ma bai kamata ba duk musulmi ya kiraye su 'yan boko haram a'a kamata yi mu kiraye su bin ku haram bin ku haram amma ba boko haram ba saboda boko haram suna yaƙi ne da neman ilimi shi ko neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a neme shi ko birnin sin to wanda ya bai yarda ba a bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai kamata ba ma a kiraye su yan boko haram din kamar yadda na faɗi A'a, jin su haramun ne kenan duk wanda duk musulmin da ya bi su ya aikata haram Ni hmm. haka ne muke kallon to eh, alai zakari bari mu koma wurin ƙuri'un nan da kuka jefa ran litinin na cewa kun yarda Nijar ta aika sojoji sojoji nawa ne ma kuka ce Nijar ta bayar ga wannan tarbace na ƙasashe eh to san akwai aliyu mahawar da muka yi a majalisa mun yi ta ne a cikin sirri bukan aikin ku 'yan jarida da eh, duniya akwai radio gidan radio na majalisar ƙasa sai da muka sa aka tsaye da aikin shi saboda abin da ya shahi tsaro bai kamata ba a yi shi a cikin kasuwa. Hmm. To saboda haka muka yi muhawara a cikin siri amma yawan sojoji wannan abubuwa ne waɗanda eh, eh, Union African kama ƙungiyar haɗin kan Afirka da majalisar ɗinkin duniya da eh, haɗin gwiwa ƙasaisai na kogin chadi sun yi rigaya sun yi nazarin mutum nawa ya kamata a izacen da kayan yaƙi su ne mutum dubu takwas da ɗari bakwai. Hmm. To Nijar insha Allahu za ta ba da nata gudunmuwa da yawan mutane da eh, kayan aiki amma amma sojawa jami'an tsaro waɗanda za su tsare ƙasa su a yanzu ma akwai dubai bayi misali dubu uku waɗanda suke cikin jihar difa wanda su ne za su yi wannan yaƙi da 'yan boko haram bayan waɗannan mutum kamar misalin ɗari bakwai da hamsin hmm. wanda za a iza su shiga cikin wannan haɗin gwiwa na dakarun eh, ƙasashen na kogin chad zakari umar kenan shugaban wakilan jam'iyya mai mulki ta pnds tare a majalisar dokoki ta niger to har yanzu game da harin da su 'yan boko haram din suka kai a can niger din ne na zanta da shahararren malamin nan na jami'ar anti diop da ke dakar a kasar senegal wato gobe na maiwa wanda na tambaye shi cewa ko wani harin da aka kai a niger din yana da alaka da tausayawar da shi shugaban niger din yi wa ƙasar faransa dangane da harin da aka kai wa gidan jaridar nan na shali habdo wannan shine kama eh, ya kawo dai kamar cewa da eh, suka bayyana abin da za su yi amma wannan wannan manufa ta ta jima ai suna nuhin kamar cewa da dole sai sun dauki Niger kin kamar a zamanin nan in suka kare da suka dauki Kamaru eh, suka girku sosai sosai a kasar ta ta Najeriya to Niger kin za su nuha wannan kora kuda ga baki ne yake dama nuhin su cewa da suna son su kawo wannan harin saboda shi nake cewa can baya tana yiwuwa sun turo mutane ma kakin wannan abin ya faru wato wannan barazana da ya yi ta cewa da eh, shugaban kasar Nijar za ya gani wannan ina cewa eh, eh, ga gani na cewa da kawai ya sa abin da suka taka ne saboda shi ne kawai suke faɗin haka sai dai Allah ya To Tuwai Professor bube na Mayo kana ganin cewa daga take-taken da Boko Haram take ɗauka ta ɗaura ƙudurin za ta yaƙi dukkan wannan ƙasashe ne kuma za ta iya? Eh shi ne nake cewa kamar fasalin ne nasu haka ta cewa da suna neman su kaho ta daula ta islamiyya tunda sun haɗi ba wai eh, abu ne ba sabo gare su a yanzu ne abun nasu yake nan karfafuwa ne yake nan yana ta yi a zamanin da yamma shugaban kasar kamar wannan eh, barazanar ai an gani ya aikata a zamanin nan ne suka kai hari eh, suka fara kan hari a cikin kasar kin a chadi har yanzu suna shakku to yanzu suka ganin cewa da kamar in suka shigo ta nijar yanzu yammacin afirka ne suke suke na suna gwamai wato cewa da akan gaskiya Eh, abin nasu yanzu ya wuce eh, da wannan najeriya ko kuma kogin cadi kewa da kogin cadi a yanzu kawai za su nuna ne yanzu suna neman kamar cewa su haɗa kai da sauran eh, sauran kamar kungiyoyi na ta'adda kamar mujawo da a ƙasar mali da akmi da a ƙasar algeria Eh, yanzu abin da suke nema kawai ta cewa da su haɗa gwiwa ne kamar yadda waɗannan kasashen suke ganin sun haɗa gwiwa za su yaƙe su ma yanzu za su haɗa eh, eh, ƙarhinsu domin ta da su ma su yi kokowa da sojojin ƙasashen nan. To wataƙila kuma za ka lura cewa a cikin wannan bidiyo na karshe da shi abokan shekaru ya fito da shi na Boko Haram ɗin akwai hoton albagadadi wato madugun ƙungiyar ISIS wanda ke nuna watakila ko akwai wata alaƙa tsakaninsu da boko haram din amma ma ba shi ba mi kake jin boko haram ta taka da take nuna cewa za ta iya yaƙa dukkan wayannan ƙasashe na afirka ba wani abin da suka taka sai cewa da yanzu nan maganan nan da nake maka wa'annan mutanen suna cikin kasashen mu wato amma wa'ancan wa'anda yake Najeriya bane ake gudu wa'anda suka riga suka tararo suka shiga cikin kasashen ne namu yanzu ba su bane ba wai da rundunar wancan sojan bane sun san abin da suka rige suka shibka ne cikin kasashen nan namu duka wato cewa da shi wancan albagadadi da aka ce an gani cikin wannan bidiyo ta karshen nan eh, to wannan kawai yana nuna cewa da kamar suna da alaka ne da ita waccan kungiya eh, a eh, ta'addanci ta Syria kuma ba ita kadai ba ce yanzu a'a babban abu shine cewa da sai a yi hankali sosai sosai yau kowa ya tsaya zirra ma wanda bai sani da ido eh, a cikin ma irin guje-gujen da abin fargaba yau a ƙasar Nijar a cikin guje-gujen da mutane ke yi suna watsewa daga garin difatun da abin da na gani ne yanzu cikin jaridu to a yi hankali da cewa da kada a samu mutanen nasu masu biyowa kamar suna gudun hijira amma sai ya zamanto su ne su watsu cikin ƙasa na ta faɗi wannan wuri na ce ba abu guda ake a zamanin da aka ce an kashe abubakar shekaru na ce abu guda ake tsoro kada su je su watsan ma mutane a cikin cikin kasashe ya zama to kowace kasa ta eh, wadda nan kewaye da inda suke a wajen maiduguri ya zama to ta samu nata boko haram to ka gani yanzu in bai anniya ba kamar hakan ne yake na yana faruwa Profesa Bobi mayo kenan babban malami a jami'ar Antidiop ta kasar Senegal. mulkinin kuna nan cikin gida ina south africa ina kenya ina morocco ina egypt ina tunisia so welcome to abuja to ma da to yanzu bari haɗa ku da bello domin ya kama shirin mu na himma ba ta garo himma ba ta garugu yana zuwa ne daga nan sashen wasu na Amurka kuma labari yake ku na hazikai masu karfin gwiwa mutanen da suke fitowa daga nahiyar Afirka suke zuwa wasu bangarori na duniya kuma suke taɓa karawar gani. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Makonni guda biyu da suka wuce kun ji muna ta hirar Dr. Ismail Jibril likita a jihar Arizona na Amurka amma ya bai wannan aiki na likitanci ya mai da hankalin shakan kirkirar hanya da za a hana magudan zaɓe a Najeriya to har yanzu tare da dakta wai dakta me yasa ba a kirga sakamakon zaɓe ne a buɗe kowa yana gani kuma ana tara shi daga mazaɓu daban-daban a kamar katon allo ko kuma wani waje dai inda jama'a kowa zai ringa zuwa yana gani yana tabbatar da cewa wannan sakamako ɗin ingantacce ne na duk faɗin ƙasa kamar yadda ake na amurka a kamar kafofin yaɗa labarai na talabijin haka wallahi malam bello ba wani dalili bane banda dai ah, an yi niyya ne saboda mutane a basu cikin cikin duhu da kuma sai abin da aka gaya musu hmm. shine sakamakon zaɓe amma najeriya yadda ake mun fi karfin a ce wannan abu ya wuce mu muna da karfi da jama'a da kuɗin da zamu yin wannan kafin ma a ce mutane wanda suka kasa musu yi yin ka duba jihohi a kasashe da um, kenya wanda hmm. zaben da suka yi na karshe sun yi irin wannan hmm. ghana zaben da suka yi ma da ya sun yi irin wannan abu amma ya ce najeriya da girmanta da arzikin da allah ya mata ce mu ne ba za mu iya wannan ba ai kasan abun ya zama rashin gaskiya. Dokta yanzu a daidai wani lokaci da ake zaɓe da siyasa akwai 'yan siyasa wanda sai wannan ya fito ya ce su wa'ancan 'yan bangare kaza ne ko 'yan addini kaza ne ko 'yan al'ada kaza ne ko 'yan ƙauye kaza ne saboda haka ga abin da ya bambanta mu da su gashi eh, kamar dai raba kan dai mutane dai wai ya za a shawo kan irin wannan matsala ne a daidai wannan lokaci. ai in ma suka ce haka sun faɗa ne kawai saboda son zuciya saboda babu a fati inda da za ka duba a yanzu hmm. baka samu musulmi da kirista da kowane mabiyin addini a cikin wannan fatin ba hmm. kuma za ka same su akan matakai na shugabanci a yanzu ka duba ko abin nan shugaba ka ɗauka musulmi hmm. za ga mataimakinsa dole a je wanda ba musulmi ba in shugaba ba musulmi bane za a nemi mataimakin sanda musulmi ne so ashe in ka zaɓi wani fati a cikin su to ba dole bane ka ce ka zaɓi wannan fatin saboda addini ne ko saboda kabilanci akwai yan arewa akwai yan kudu akwai yan gabashi ko ina ko kowace jam'iyya kwamacala ce ta yan najeriya abin da duka ake nema shine jam'iyya ko jama'an da za su yi mutane aiki hmm. to amma matukar ba a fara da zaɓe na gari ingantacce wanda mutane suka amincewa ba to an saki layi kamar mu dan sanyaya abin ah, kana da iyali ne alhamdulillah ina da ah, ina tare da matata hmm. da kuma 'ya'ya guda biyar maza guda biyar maza masha Allah duk kuma suna nan Amurka eh duk suna duk suna Amurka ah, masha Allah duk ta tarbiyya na yara da ilimin su irin na addini da kuma na boko ma ya ake tafiyar da shi ne anan ne eh to gaskiya ko a Najeriya kuma kaga cikin yawace yawace na da nayi na shekara goma a a cikin garin Makka a ƙasa mai tsarki hmm. ina aiki to ko a can ma duk wata tarbiyya daga gida za ta fara wato akwai akwai muhimmanci sosai tarbiyyar da mutum ya samu a gida hmm. ta zama nagari saboda waje duk abin da ya samu a shirye yake tinkare ta hmm. haka kuma yake a nan kasan haka kuma yake a najeriya idan mutum bai samu tarbiyyar ta gari a gida ba za a ga cewa in ya fita inda kuma al'umma abin da ya je samu hmm. bayi da wani alkibla da zai fuskanci wannan banda dai ya yi shaki faɗi kuma ya bi abin da ino ra'ayinsa yake so da haka abin da na ga ya fi wa dukkanmu na musulmai da kuma sauran mutanen da suke zuwa nan shine tarbiyyar duk da kai yaronka a gida hmm. in Allah ya taimake ka za ga cewa in ya fita waje abin da zai ci gaba da shi kenan hmm, to ma da dakta a ƙarshe shawara wace irin shawara zaka bai wa jama'a baki ɗaya da za su miƙe su har zama wani abu wanda zai taimaka wa rayuwa kamar yadda kake a halin yanzu gaskiya babbar shawara ta ita ce mutum ya tsaya kan gaskiya kuma gaskiya nan ko da ɗaci take mishi saboda um, kai ba za ka samu rashin gaskiya ba kuma kamar yanzu da muke ta maganan siyasa da zaɓe kada ka yi abin da duk ko da ka san kai za ka samu riba ce a ciki zai kuntata wa jama'anka ko 'yan uwanka ko kuma zuriyanka ko mutanen bayan idan ka karbi cin hanci ko ka karbi yan kuɗi kaɗan ka sai da mutuncinka ka sai da yancinka zai yiwu kai riba a yanzu na yan kuɗin amma kuma asarar da za ka yi mai tsawoci kuma wannan haka yake a komi yake komi na rayuwa kuma ina kira ga jama'a kusan cewa an ci gaba duniya ta wuce matsayin yanzu da za a ce wani ya zo ya ɗora maka shugaba wanda ba kai ka zaɓa ba ya kamata a ce wannan ɗan yunkuri ko hoɓasa da muke fatan mutane za su yi na su ɗau hoton a sakamakon zaɓensu da aka san aka manna a mazaɓarsu su aiko da shi ta hanyar a intanet a voiceofvotes.com za su yi ƙoƙari su yi wannan hmm. saboda ɗan wannan ƙaramin yunkuri ba a ƙaramin tasiri zai yi wa najeriya a ƙasarmu gaba ɗaya ba idan za mu samu mutane dubu ɗari da ishirin yawan mazaɓun najeriya su yi wannan a gaskiya malam bello zai taimaka sosai kowa a duniya ya ga abin da 'yan najeriya suka zaɓa sannan kuma idan an mansu maguɗi zai zama kusan duniya kenan ke bayan mu gaba daya. To madalla Dr. Ismail Jibrin kenan likita a nan Amurka mun gode Dr. Na gode da yawa. Jima mun ji daɗin ziyarar Dr. Ismail Jibril wannan fili kuma muna fata nan gaba za mu ci gaba da kawo muku hazikai masu ƙarfin gwiwa jama'a waɗanda suke da zuciyar taimakawa kuma suke da zuciyar yin wani abu na kirki wanda zai taimaka al'umma da jama'a su baki ɗaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Bello nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. ashe take riga yin ji fulani riga babu fusashe riga babu fusashe dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa To a gaida Bello, shin wai mai ra'ayinku game da surutan nan da ake ta yi na cewa wai ko shugaban hukumar zaɓen Najeriya ta haru jega zai bar mukaminsa kafin zaɓe ne abinda muke son mu yi magana kan shi a shirin dare nan da ku. Yanzu ga ladan da labarai ta takaice mahukuntan kasar australia sun ce sun durkusar da wani yunkurin 'yan ta'adda da aka tsare mutane biyu dauke da wukake da aduna da kuma wani tuta mai nasaba da isil umar kutobi da mohamed kiyad yanzu haka dai an tsare su bayan 'yan sanda sun kai samame a wajen garin sydney kuma tuni aka tuni waɗannan mutanen da yunkurin aikata ayyukan ta'addanci mukaddashin kwamishinan 'yan sanda catherine bones ta faɗawa 'yan jarida cewa mahukunta suna da yakinin cewa waɗannan mutanen biyu da shekarunsu ke tsakanin 24 da 25 suna yunkurin kai farmakin ta'addanci ne a ranar talata yau sojojin chadi sun ce sun durkusar da wani kokarin kai harin da kungiyar boko haram ta yi a bakin iyakan najeriya majiyar ta soja ta ce kungiyar ta boko haram sun kai wa rundunar sojan chadi hari a gambaru a marancen jiya a garin da ke arewa maso gabashin najeriya da ke bakin iyakar najeriya da kamaru sojojin na chadi suka ce dama ganin haka sun san wuri na gaba da za su kawo wa hari shine su abinda ya sa su kwana cikin shiri Ƙasashen Amurka, Birtaniya, Faransa sun bayyana rufe ofishin jakadancinsu na Yemen sakamakon abin da suka kira taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Ofishin harkokin wajen Amurka ya ce tun jiya da yamma ya ba da umarnin ma'aikatansa na ofishin jakadancin da su bar babban birnin ƙasar wato sana'a. Yayin da yau ɗin ne Birtaniya ta bayyana wa cewa ƙasashen da ma'aikatanta su ma su bar ƙasar. To gaishe ka jama'a abin da ya sauke na a wannan lokaci kamar da na ga muku a shirin dare za mu buɗe layukan wayar mu jira ku game da surutun da ake na ko shugaban hukumar zaɓe ya zauna ko ya tafi kafin a yi zaɓe. Jamila da Halima suna ka hanya domin shirin yau da gobe a madadin shi ladam da Julia Lelis Gresham da injiniya ɗinmu Mr. Zanga-Zanga. Halima Sufan Sakwata ne a Washington.